Jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na duniyar soyayya. To a yau mun samu bakwantan wani bawan Allah ne da za mu ji sunansa daga bakinsa. Malam me sunan malamin? Sunana Adamu Sa'idu Ibrahim. To Malam Adamu Sa'idu Ibrahim muna maka barka da zuwa duniyar soyayya. za mu so ka ba mu tarihin rayuwar aurenka ma'ana a ran da ka fara ganin matar da ka aura za ka iya tana ranar da kuma ina ne kuma don lokaci ne wata rana ne dai na je zaria nan court road wani gidan mai da total na court road muna zaune muna wani abu da ake kira oleji a saman tanki da ni da manajan wannan gidan man mu gidan man igala ne ake kiran gidan man a nan court road muna olaji sai mun zo da mun zo da wani abokina sai ya kira budurwar shi wanda wanda a dai yanzu maganar da ake matarsa ce suka zo da wannan matan na wanda Allah ya mata na suna zuwa ina saman tanki muna oleji sai na hango ta ta sauka akan mashin sai nake cewa manajan ya igala ne nake cewa kai ga wata yarinya ko can ta sauka akan mashin inda zan san iyayenta zan ganta ina son ta ko zan aure ta sai ce kai ko hausawa abin mamaki ne ko yanzu kai da kana kana zaune ka yarinya akan mashin ka ce za ka iya ganin ta ka aure ta nace eh kuwa ni ta mun a aure irin ta nake so shi kenan sai naga ta tsaya ta zauna akan wani benci daidai da lokacin an yi ruwan farko a zaria a wannan kotu din bencin akwai kura a kan shi sai na sauka da sauri na rabu da abin da muke na sauka na house step da sauri na sauka na je da tsumma na goge mata ta zauna ta ce a malam daga ina sai na ce wallahi Allah ne ya turo ni wajen ki <laughs> na zo ne in share miki inda zaki zauna ta ce ya aka na ce ba komi wallahi sai mm. na ce me ya faru ta ce me ya faru na ce wallahi ba komi ganin ki yana sanki me ya kaki nan sai ce ta rako kawarta ce mai suna safiya mm. sunan wani wajen suwa zuwa ga wani saurayinta ana ce mar kabiru sai na ce mar a'a safiya eh na ce to ai kabiru abokina ne safiya kuma tsohuwar budurwar shi ce wanda ya nemi tana budurwa Allah biye ba amma tana bazaura tana nan ko a Zaria mu ko mun taso mun zo wajen ta daga Kaduna Mondo sai take ce a eh to lalle ko wajen Kabiru ne suka zo ɗaya kan da zan yi na ga safiya a kaira na ce mata a safiya ke kuka ke kika zo da wannan bawan Allah ta ce eh ta ce nace me sunan ta ce min Halima ne to nace to ina son ta in zaki ban ta ce a ba matsala ai kabiru ma bai ga zuwan su wai muka tsallaka titi express ne wajen he muka je wajen kabiru da muka je wajen kabiru sai na ce mar kabiru fa na ga wata yarinya ana ce mata halima sana tare da safiya sai ya ce aiko bai santa ba sai ya ce yana jin labarin na yana ce to ai ga ta nan nan dai muka zo muka yi hira muka gama abin da muke nan muka raka suka tafi gida kuma muka dauko motar muka taho kaduna sai wata ran bayan sati biyu da bayan sati biyu da faruwar hakan sai kabiru ne kira nake ce min a ah, wannan budurwar da kace kana santa kuwa fa tana gidan hakka ta ce to gidan kakanta gidan ƙasa ne saboda haka wani ku ya faɗo a cikin ginin da Allah ka kira ta kai mata jaje na ce to ko ai ban da lamban wayanta sai turo mun lamban wayanta wanda ba zan taɓa manta lamban ba farkon lamban 080 no 65 ba zan taɓa manta farkon lamban nan ba shikenan sai turo mun lamban sai na kira ta ne ni ne wani abokin Kabiru ga na ji abin da ya faru ya ne mata jaje sai ta ce wannan lamban naka ne na ce eh na wani ita sai bin lamba bayan na dawo daga Lagos sai na kira ta a wani to zan zo wajen ta hira sai ta ce ko na ce mata eh to in zo wajen hira in zo wajen ta hira da wani tsaraba zan zo mata sai na ce wani tsaraba take so a labarin nan zo gidansu da shi eh. sai na ce a ah. ita eh tsaraban take na ce wani labari ke na ce a ah. to in nazo gidansu daga Kaduna fa za a tambaye ta waye ni za ta ce ni saurayin ta ne hmm. to shin ya matsayi na ya matsayin ya matsayin ke yake a wajen shi za ka yi amsa wannan tambayar na ce a ah, ba matsala zan yi amsa wannan tambayar shikenan kuwa lokaci yayi ku na dawo muka shirya muka je Zaria da muka je kan naje ta sai ina ah, kai da wako na ka ce kuka shira kai da wako ka ce ni da kabiru ibrahim muka shirya muka tafi zaria to kan naje wajen kan naje ta faɗa haka ta ce wani ta yi baki daga kaduna fa sana nan zuwa wajenta ma'ana tana zaune da kakanta kenan ba da iyayenta ba tana zaune da kakanta kenan kenan he naje aka dafa mana abinci irin namu na Hausawa na gargajiya kamar wani irin abinci ne shinkafa ne aka yi fara da mai aka yi fara da mai dan ta tambaye ni me nufi so na ce mata ina son fara da mai mm. shikenan aka dafa mana abinci muka je da muka je muka gaisa sai ka ta kira ni kan ka zo Halima ta ban labarin ka ita kuma kakar haliman tana kira matar kabirun wanda kabiru ya yake a mazaunin in ma yanzu yaran su biyar da shi kenan hmm, ita safiyan yaran su biyar da kabiru ta wace halima yaran su biyar yanzu da kabiru hmm. shi kenan sai ta ce daman eh, mai sanyi ta ban labarin cewa za ku zo eh, ita tana ce mata mai sanyi ita safiyan kenan ita kakar haliman kenan haliman kenan shikenan sai muka gaisa da ita ce mun ta ce mu za ku zo sai ce eh za ku zo to wani matsayi kake a wajenta sai ce ina son ta za ka aure ta ce zan aure ta jikina dai har yana rawa dan gaskiya a wancan lokacin ban yi tunanin na isa aure ba Allah Allah da kimanin shekara ne a lokacin ina da kimanin shekara 21 ne lokacin amma dai gaskiya yaro ne matashi eh, gaskiya a tunanin lokacin ban isa aure ba shikenan jikina har ya fara ya fara rawa haka gashi na amsa aure ba ban ban shawarci iyayena ba kuma suka amsa mu suka ce to shikenan zan zo in ga babanta babanta baya nan sai aka turo min wani yayanta mai suna Bashir muka zauna da shi dai muka dan hira da shi mun interview na bashi amsa didin bakin gurgurdan zan iya bashi zikira mm. rawa bayan mun tauna ce kai Kabiru na fa amsa abinda ba zan iya amsa ba sai to ai ni ma kuma ka amsa min abinda ba zan yi ba zan iya amsa ba na ce a ah, kai ba na gaya maka ba daga sai kake san safiya sai ya ce eh shi daga sai ki santa amma shi bai tunanin aure yanzu ba kuma daman kafin mu zo gidan safiya mu je gidan safiya ne to shikenan Allah ya mana mu da yafi alkhairi yana muna dawowa Kaduna sai aka fara maganar auren safiya da aka yi magana auren safiya ni na zo na samu kawun shi shi ma na wajen kawun shi ne muna kwana ɗaki da shi na zo na samu kawun shi muka yi magana to baka biyu na san safiya su dama sun san tsohon labari ta ya taɓa neman ta tun tana budurwa bai same ta ba eh to shi kenan fa shi fa ba zai ƙara magana banza akan magana aure ba fa shi in ya zo fa sa rana za a yi muka ce ba damuwa ya je ba zan taɓa manta ba aka je sadaki aka biya dubu goma sha biyu da kuɗin tambaya mm. yana zuwa babanta da ni muka je da baban nasu da wani abokin shi muka je muka je zariya nan muciya da muka je baban ta kawai to shi fa dama ya hiri auren yasa tunda ta taba aure auren ba za ta amanta ba aka sa wani rana ranar talata kwana hudu aka saka auren nan hmm. muka zo muka dinga sanarwa mutane a Kaduna wasu yadda wasu ba su yadda ba shikenan aka yi auren nan ya wuce lokacin da aka yi auren ne wuce tare ta sakamakon ɗaki da muke kwana da shi to sai hankali na fa tashi nima ba ka da gurin kwana kenan ya ina da wajen kwana amma ɗaki da muke kwana da shi to yanzu kaga yayi mata <laughs> yayi mata hankali na fa tashi sai na ce mai to Kabiru ne ma ina dan wasu kuɗi a nan a nan Intercontinental Bank eh. idan fa idan fa za a ban yarinya na fa irin auren da aka maka nima fa ina san ta yace a ah, to ba dama mu jojin babanta mana shikenan muka jojin babanta muka yi nasara ko muka same shi to a nan ne fa yake ce min fa shi ba ta taɓa aure ta gaya mun ce ta gaya mama na kare ta sakamakon na ganta yarinya karama ne yace ya ta yi aure Amina hatsarin mashin ya hada mijinta mashin mijinta ya fito a mota zai shiga ofis shi yana ma'aikacin nefa ne hmm. to nan mashin ya buge shi a kafin kai shi asibiti ma ya rasu to ashe kai duk kallon da kake wata ka dauka budurwa ce ka dauka budurwa ce ashe ma bazaura ce to amma barin koma ba menene baka sha'awa daga ganin ta a mashin har ka ji kana son ta kyawanta ne ko ko a'a irin eh, sitirin da ta sa ne ko ko a'a menene gaskiya tun farko ni har a mafarki mana ina ganin irin wannan matar wace irin mata ce irin ta har a mafarki ina ganin eh ka siffinta mana ina son silanda ce okay ina son mace silanda to har a mafarki ina ganin ta wato kai Allah ya ma nuna maka matar da zaka aura tun kafin mako da ita shi yasa har ga Allah yanzu shekarar mu goma sha hmm. ba shiga tsakanin mu da ita to daga nan fa muka je wajen babanta shine baban ya ce ah ku ne eh kai ne wani nace ini eh, ni wani to fa shi fa ya shirya auren yasa mun shirya sai nace baba in dai har zaka hakura da abin da muke da shi ai ko zai auren nan sai to gashi ko azumi ya zo to ni ma fa na auren fa da aka tashi sakawa mun je kamar ran litinin ne ko talata aka ce asabar mai zuwa sai nace baba ya ce a in dai kana sadaki ba matsala sati ɗaya kawai kenan sati ɗaya <laughs> shikenan daga nan sai na turo shi kawun kabirun mm. ana cimar ibrahim garko da abokanansu guda hudu suka je can baya mun aure sakamakon ina tsoro kan na faɗa ma yan uwana jini su ki yadda sakamakon ta taɓa aure to wallahi aka zo aka yi auren nan cikin wannan kwanakin da eh, taimakon Allah ko shi yasa nake ganin babanta da kima duk abin da aka kai bai rena ba aka zo aka yi wannan auren to shine fa har yanzu muke tare da shi dan babana ma da zai rasu ya bar min wasiya cewa to wannan baban na tafi rike shi cewa shine uba kuma yanzu haka na rike shi a matsayin uba kuma duk abin da uba abin da uba yake wa dansa to yana mun. yanzu ayyanku ku nawa yanzu ƴaƴan mu hudu da su ƴaƴan hudu da ita muna raye biyu sun rasu kuma so har yanzu ful a insha Allah so har yanzu dan yau yau yau ina ma naje na bude mata naje na bude mata naje na yi mata national id card take naje aka mata national id card naje na bude mata account a GT za ta fara karban kuɗi na NGO to ubangiji Allah ya ƙara dankon soyayya a mun kuma tana sana'a provision take yi a gida hmm, Masha Allah. Yanzu ma jira nake ta dan ƙara tsufa ka dan bude mata shago dan yanzu ni da yaran ta. Ah ta ƙara tsufa ba to na ɗauka ai zaka dan ƙara mata wani ne wata kai. Eh to gaskiya dai a shiri na yanzu ba yanzu ba dan bazan hada ta da wannan bazan hada mata na da wata mata ba. a gida ɗaya ko ku a gida ɗaya eh amma dai kana da niyan karawa ina da niyan karawa amma dai yanzu wannan gidan nata ne in dai Allah hore mu ne wani gida to zan iya auren ta in aje ta a gefe kafin wani lokaci amma dai a yanzu dai gaskiya ba ni burin mata aure in hada su waje ɗaya ikon Allah wani lokaci akan samu matsala cewa ai wance ta mallaki wani kaza kaza da muka ban san ko tun daga shi irin bayanin da kai mana kuna matsanancin soyayya ban su ko kai ma ka fuskanci irin wannan matsalan ba gaskiya a majalisa ma ce mu ake adamun baban Amira adamun maman Amira ake ce mu sakamakon ni really mujin Hajiya sai kirana tunda yanzu abin da ake in takwas da rabi a inda nake kokari nake in tafi gida to ni gaskiya mijin hajiya ma nake a majalisa mutumi na ke da tunda har ina ina amsa ma mijin hajiya <laughs> to sannan mijin hajiya na ni ma na dana nagode salisu salinga <laughs> godiya na kyala saka da alkhairi yawa sai shi masu sauraro kun da muka zanta da mijin hajiya wato bala adamu dangane da irin soyayya da yadda ya ga ita wannan baiwa allah har mafarkin mafarkinta yi kafin ma Allah ya haɗa su kuma gashi har aka yi aure yanzu 'ya'yansu biyu amma da hudu ne sakamakon biyu sun rasu to sai mu fata Allah ya haɗa kowa da masoyinsa a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba in Allah ya so yadda a cikin shirin duniyar soyayya a Salinga Radio tare da ni salis Umar Salinga nake cewa sai wani shirin idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya. Kana kana zana ba zana jini wai ba tabbar makaranta eh. saboda san da san ba saboda san ke amfani da ni yau da na sa ta kuma makaranta ce wani karanta ban wani akan tana gama makarantar ya hana ni ta a yau da rika yau da rika ita ma kuma silanda ne